Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar basir wadda ake kira da pile a turanci. Basir cuta ce da ke haddasa kumburi, rashin sukuni, a wasu lokutan har da zubar jini ta duburar ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu saurare barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar basir. Ciwon basir wani ciwo ne wanda hanyoyin jini wanda suke a dubura wanda suke mai da jini zuwa zuciya wato a turance da likitanci ana kiransu bens waɗannan hanyoyin jini su ne suke kumbura saboda haka shine ake cewa basir sun yi kama da irin kumburin da ake gani na hanyoyin jini a kafafu idan mace ta samu juna biyu za a ga wasu hanyoyin jini da ke kafafunta sun girma sun yi burɗin burɗin to shigen irin waɗannan hanyoyin jini ne wanda suke a dubura suke kumbura shi ake cewa ciwon basir shin da wasu alamomi ake gane mutum na fama da basir akwai alamomi da dama da masu basir za su iya samu amma waɗanda suka fi aka fi yawan samu mutum zai iya samun kaikayi ko waje ji zafi-zafi ta wajen dubura ko ya dai ji wurin ya kumbura yana yana zafi ko bayan ya yi bayan gida ko kuma ya ji kumburi ko kuma ya ga wannan hanyoyin jinin da suka kumbura suna bullutsowa wani lokacin idan ya bayan gida ko in zai yi za su fito in ya ga masu koma a wani lokacin ba za su koma ba ya danganta ga a girman abin a wani lokacin kuma zubar da jini saboda haka akwai alamomi da dama da za su iya ah, nuna cewar shi basir din to likita me ke kawo ciwon basir abubuwan da ke kawo basir abubuwa ne da suka shafi a dukkan abin da zai toshe komawar jini ta hanyar bens nan ya yi sama zuwa zuciya wannan ya ya hada da wanda suke da matsalar yin kashi mai tauri misali su daɗe su yi yunkuri sosai kafin su bayan gida ko wanda yake da wani kumburi da cikin ko da yaushe a kumbure a dalilin da ya sa kenan mata mata masu juna biyu sukan iya samun su ma wannan ciwon basir saboda idan ɗa ya girma zai danne eh, can saman dubura wanda zai hana jini ya koma sosai yadda ake so wanda sana'a shi ta kasance yana zama na tsawon lokaci da duk dalilin da zai iya kawo bayan gida ya tauri ko ya ke fita ko abin da zai kawo sai an yi nishi na tsawon lokaci kamar wanda suke da cutar fitsari fita fitsari fitsarin su baya fita a hankali sai sun yi nishi da sauransu na tsawon lokaci to duk wannan abu ne da wato da ke sa prejo a cikin wannan hanyar jini sai ya kasance jinin bai koma ba ya taru sai hanyar jinin ta kumbura. Shin ciwon basir na ɗaukar lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana? Basir yana iya ɗaukar tsawon lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana. Misali idan a hankali a hankali hanyoyin jinin nan suke kumbura zai iya kenan zama yana karuwa kullum har sai ya kai lokacin da hanyoyin jinin sun yi girman da za su iya bada mata matsala kafin a gane shi. Suwaye masu kafi cin karo da cutar. Mutanen da suka fi samun hatsarin kamuwa da basir sun hada da masu juna biyu da kuma wanda shekarunsu suka haura hamsin da wanda suke yawan gudawa ko kuma wanda suke yin kwanaki ba su yi bayan gida ba kuma bayan gidan nan ya zo mai tauri abinda ake ce constipation da kuma wanda suke zama na awanni tsawon lokaci da kuma wanda abincinsu babu abinda a turanci ake cewa fiber misali wanda abincin su babu irin su ganye irin su ganyaye gasu nan kala-kala dai ah, da kuma wanda sana'a shi ko yanayin aikin shi yana daukar ko daga abu mai nauyi da kuma wanda suke yin ah, abin da turanci ake cewa anal intercourse wato masu saduwa ta baya kenan waɗannan suna da cikin hatsarin waɗanda suke da hatsarin kamuwa da shi cutar basir. To likita yaya tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba? To tsananin cutar basir ya danganta ga girman shi da kuma tsawon lokacin da ya ɗauka sannan ko yana komawa ko baya koma wanda masu hausawa ke cewa mai tsiro ko mara tsiro wato mai tsiron nan shine wanda yake fitowa wanda hanyoyin jinin nan sun girma sosai a wani lokaci za a iya samun matsala hanyar jinin nan ta fashe kuma mutum yana iya zubar da jini matuka daga wannan matsala shin ciwon basir na daga cikin cutukan da ake iya gado ciwon basir ba ciwo ne da ake gada ba amma akan iya samun shi idan ya kasance a cikin dangi sana'a su ɗaya yanayin su iri ɗaya ne za ya kasance suna da matsalar basir da yawa amma ba wai dan an yi gadon shi ba. To likita mutane kan danganta cutar ga shan zaƙi ko cin maiko shin mu'amala da zaƙi ko maiko na iya haddasa ko ta'azzara cutar kenan daga bayanin yadda ake basu yake zuwa za a ga kenan ba shi da wani alaƙa da maganar maiko ko zaƙi sai dai idan abincin da ke maikon ko zaƙin zai iya sa bayan gida ya tauri wato constipation amma in ba haka ba babu wani alaƙa da zai sa a mutum ya samu basir shin basir ya kasu kashi nawa ne kuma wanne daga ciki jiki aka fi cin karo da shi. Ciwon basir ya kasu kashi biyu wanda turanci ake cewa internal da external wato internal wanda yake can ciki kenan cikin dubura din da kuma external wanda yake daga wajen kofa da kuma waje-wajen dubura shine kashi biyu kenan. To likita yaya yawan mutanen da ke fama da basir musamman ma a Najeriya? Akwai matsalar alkaluma akan yawan mutanen da suke da shi basur a najeriya yawancin binciken da aka yi bincike ne wanda ya shafi asibitoci da kuma masu sana'o'i misali akan duba wanda sana'a su ta shafi zama sosai na tsawon lokaci to sai ka ga an yi bincike akan wannan sai a ce ah, misali kashi kaza cikin kaza na masu sana'a bangare kaza suna da hemorrhoid amma dai yana da matukar tasiri sosai kamar wasu kasashen da alkaluma ba matsala ba ne kamar amerika ana maganar mutum ɗaya cikin mutum 20 yana da wannan cuta ta hemorrhoid sannan kuma mu a gida najeriya akwai wani bincike da aka taɓa yi misali a kaduna a cikin masu sana'ar a kusan mutum uku a cikin kowane biyar suna da wa wannan matsala ta uh, wato uh, basir to kuma akwai wani bincike da aka yi a kwara shi ma uh, direbobi wanda suke aiki na tsawon lokaci masu doguwar masu bin doguwar hanya su ma an samu kusan mutum uku cikin kowane mutum biyar su ma haka suna da wannan ciwo na basir saboda haka yana da matukar tasiri a cikin al'umma. To likita daga ƙarshe wace shawara za ka ba masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da cutar basir da sauran ma cutuka baki ɗaya? To shawara ga masu sauraron mu don mutum ya kare kanshi daga cutar basir da buƙatar mutane su rinka cin abinci da ya shafi ganyaye da abin da ya shafi 'ya'yan itatuwa sannan kuma idan an ci abincin mu rinka shan ruwa isasshe yadda bayan gida ba zai yi tauri ba sannan kuma duk lokacin da ka je kana buƙatar ka yi amfani da bayan gidan nan to kada ka rike shi ka je ka yi amfani da bayan gidan saboda gudun ka da ya tauri zai iya kawo matsalar su sannan idan yanayin aikin ka ya shafi na yanayi na zama ne kuma ya baka damar zaka iya dan tashi ka zagaya to ko yaya ka dan samu dama ka tashi tsaye ka dan zagaya ko da na minti biyu uku ne haka kafin ka ci gaba da zama zai taimaka matuka ta masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin lafiya lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi